ندب فيها الشرع إلى التواصل والتراحم والتكاتف إظهارا لجمال الإسلام وإعلانا لعزمته وتجسيدا لمبدأ الأخوة الإسلامية يقول الله عز وجل <clears throat> إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإن هذا الظرف لمن أنسب الظروف لإبراز هذا التلاحم الإسلامي مطلوب المطلوب عن طريق مشاركة المسلمين بعضهم لبعض مشاركة الأخ لأخيه يعيش معه المشاكله الخاصة إن كان لديه مشاكل يواسيه يرفعه من دائرة حزنه الضيقة إلى دائرة الفرح العام يوسع عليه في معاشه ويتصدق عليه إن كان ممن يحتاج إلى ذلك ألا وإن من أهم الأمور التي ينبغي أن تلتفت انتباهنا في هذه الأيام مسألة العطف والصدقة على إخواننا الفقراء لندخل عليهم السرور ونشركهم في الأفراح والمفرات وإن لذلك لأجرا عظيما في الدنيا والآخرة نعم عباد الله إن الصدقة تبارك المال وتذكيه وترفع من قيمة العبد وتحميه ألا فليبشر المتصدقون ألا فليسعد المنفقون بخير الدارين والعوض من رب العالمين قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له عقافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون عباد الله إن الابتسامة على وجوه الفقراء هي صناعة الأتقياء وميزة الأنقياء الذين يفرحون بالصدقة عند بذلها أكثر من أكثر من فرحة الفقير عند أخذها فلله ما أجمل حياة المتصدقين وما أحلى ذكرهم في العالمين يقول تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أيها المسلمون إن الصدقة معلم بارز من معالم التكالف الاجتماعي في شريعة الإسلامية حيث يقدمها الغني إلى الفقير من غير منة ولا فقر قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يقدمها طيبة بها نفسه فتصد خلة الفقير وتصون ماء وجهه عن السؤال وتشعره بالأمان في المجتمع فيحس بأنه غير متروك ولا ضائع فإن الشرع يضمن له حقا في مال الأغنياء قال الله تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وإنها لصورة رائعة في تكافل يدعو إليها الإسلام ويجسدها حيث لا يسع المرء المسلم ولديه ما يتصدق به أن يشاهد أخاه الفقير محتاجا فلا, فلا يساعده إن للصدقة عباد الله أبوابا واسعة وطرقا كثيرة فلا يتصور أحدكم أن الصدقة هي أن تخرج دينارا أو تخرج نيرا من جيبك وتضعه في يد فقير أو مسكين فقط نعم هذا من الصدقة ولكن مفهوم الصدقة في الإسلام أوسع من هذا أرأيتم لو أن رجلا لا يملك حتى هذه النيرة ليتصدق بها أفيحرم أجر الصدقة إذا لم يكن عندك ما تتصدق به على الآخرين فكف شرك عنهم فهذا صدقة منك على نفسك عباد الله ومن أهم العبادات في هذا في هذه الأيام المباركة أيام العيد جهاد النفس في عمل الصالح تلاوة القرآن الصلاة في الجماعة بر الوالدين صلة الرحم إحسان إلى الفقير إصلاح بين الناس إكرام الضيف إنفاق في سبيل الله عيادة المريض سلامة الصدر وغير ذلك من الأمور الطاعات ومن هذه عباد الله الآمال الآمال الصالحة في هذه الأيام التكبير والتهميد والتهليل دبر كل فلاة مكتوبة في أيام التشريق قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وقال أيضا واذكروا الله في أيام المعلومات عباد الله ومن مجالات الصدقة أيضا ما يناله أهل المزارع والحدائق ونحوها لو احتسبوا الأجر عند الله فإن الطير لو وقع على هذه الأشجار وأكل منها حسبت له عند الله صدقة كما جاء في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزق أحد إلا كان له صدقة وفي رواية فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم افتح لنا بركة السماء والأرض اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذريتنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم علماءنا وولاة أمورنا يا رب العالمين واجعل الجنة مسوانا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار hudubar tana magana kan الصدقة والمساعدة والرأفة والرحمة من الناس إلى الفقراء كي بقاتر da sauransu akan ودن suke wato mabukata, kuma wannan shine kamar gaba ana cikin wasu kwanaki masu albarka kwanakin da kusan yau ne za a iya cewa na ƙarshe na bayan ayyamu tashrik ne ashiratu hijja, in dai rana ta fadi to sun kare sai kawai abin da ya rage ayyamu tashrik in ka tashi daga nan ka fita ka ga fakire ka lota musu ka shiga cikin waɗanda ake rubanya mu sadaka har zuwa faduwar rana saboda daga ranar ta fadi to khairu ayyamin duniya sun kare mafifitan ranaku da Allah ya ce ah, su ne goma ga zulhijja daga rana ta fadi sun kare sai ayyamu tashrik wanda ya halatta ne a wannan lokacin ka yi yankan layya idan ba ka da shi sai gobe ka samu ko da daddare ka samu ko jibi ko gata wannan duka na haka akwai buƙatar rangwanta ma bayin Allah da suke cikin wani irin hali da taimaka musu hudubar shine caken labarin ta cewa a sadaka sadaqatu ta kafin, ma'ana sadaka da tausayi kamar su ne jigajigai na abin da yake haɗe wannan al'umma ta kaunaci juna wanda ya rasa zai kauni wanda ya bashi wanda yake da shi ya bayar talakawa masu zukatar da suka rasa ba za su zargin wani abu a kansa ba kuma wannan shi ke iya dunkule al'umma a waje daya ta zamanto tana kaunar juna sannan da wasu muhimman ayyuka da muka ambata wadda su ma dai kafin faduwar ranar aka fi son su wani Allah idan kila wani bai samu ya abin su ba bai iya shiga ciki <clears throat> muka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangiji madaukaki muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa sannan muna neman tsari daga sharrin rayukanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ta baraka wata ta'ala ya shiryar da shi shine shirye wanda ubangiji ya batar da shi ba shi da wanda zai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda daya sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammad kuma ba ne manzon sa ne na Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara da cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijin ku? wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan daga wannan rai din Allah ya halitta mata mata sannan daga wannan rai da mijin ubangiji ya watsa daga cikin wannan rayuka guda biyu mazaje da mata da yawa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuke roƙonsa bukatunku ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ku yanke zumuncin tsakaninku lalle Allah ya kasance akan ku mai lissafi kuma mai sauraro Allah tabaraka wa ta'ala ya sake kira ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya Allah zai kyautata ayyukanku kuma zai gafarta muku zunubanku wanda duk yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala da'a yayi wa manzon Allah da'a waɗannan su ne waɗanda suka samu babban rabo in ji Allah tabaraka wa ta'ala mafi gaskiyar hadisi shine littafin Allah mafi alherin shari'a ita ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama mafi sharrin al'amura su ne ƙagaggun abubuwa a cikin addini dukkan wani ƙagaggen abu da sunan addini bid'a ce kuma dukkan bid'a fata ce ya ku bayan Allah waɗannan ranaku masu albarka suna ban kwana da mutane su ne ranakun idin musulmai da kwanakin da suka gabata kafin zuwan ranar idi da suke guda goma wanda manzon Allah ya ce su ne mafi fitar kwanukan rayuwa a duniya gaba da waɗanda suka fi kowanne alheri don haka shari'ar Allah ta baraka wa ta'ala ta so ko kuma tana so a cikin waɗannan 'yan kwanaki a samu sadar da zumunci a samu da tausayi a samu kuma ɗauke ma wasu mutane nauye-nauye da ba za su iya ɗauke ma kansu ba domin bayyanar da kyawun ɗabi'u irin na addinin musulunci sannan kuma da shelantar da addini din a matsayin addini ne mai kyakkyawar ɗabi'a mai tausayi mai rangwame da kuma bayyanar da gina mabubbuga ko tushe wanda zai zamanto na gina yan uwantaka a tsakanin 'ya'yansa su ne musulmai kamar yadda Allah ta baraka wata ta'ala ya ambata yace ya ku masu imani yace lalle mu'minai yan uwan juna ne don haka su kyautata tsakanin yan su kyautata tsakanin yan uwantaka akwai yafiya akwai taimakon wanda ya kasa akwai kuma kawar da kai da abin da wani ya maka na laifi akwai nuna masa kauna da tausayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku ji tsoron sa lalle zai muku rahama in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah wannan yanayi da wannan zarafi da ake ciki zarafi ne ko yanayi ne wanda ya dace a bayyanar da nuna tausayi akan waɗanda suka rasa khususan ma a irin wannan lokaci da duniya take cikin wani kangi take cikin wani irin hali mutane suna cikin wani irin hali wasu ba su da aikin yi wasu ba su da yadda za su sannan kuma ga waɗannan cututtuka da suka bayyana yanzu ne musulunci yake son wannan lokaci ‘ya'yansa su bayyanar da tausayi akan waɗanda suka gaza daga cikinsu saboda bukata da suke da ita kuma su riskar da su cikin al'amarinsu su musulmai su riskar da ‘yan uwansu cikin al'amarinsu al'amarin da ya zamanto na bukatar taimakawa ta yadda za mu zamanto ‘yan uwa ne kuma abokan ‘yan uwa waɗanda suke rayuwa suke warware matsalolin ‘yan uwansu waɗanda ba su samu daman warwarewa da kansu ba idan har ya kasance kusa da kai akwai waɗanda suke da matsala irin waɗannan ta rashi da kuma ƙuncin rayuwa ka yalwata masa ka ɗauke shi daga cikin kewayen baƙin ciki wanda ya ƙuntatar da rayuwarsa ka saka shi cikin kewayen da zai yi farin ciki gamamme a irin wannan lokaci ka yalwata a kansa cikin abin rayuwa ka yi sadaka a kansa cikin wannan lokaci idan dai har ya kasance yana cikin bukata matsananci aka taimaka masa ku saurara ya ku 'yan uwana musulmai yana daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata tunaninmu ya koma gare su a cikin waɗannan ranaku shi ne matsalar da ta shafi ‘yan uwanmu na sun rasa yadda za su yi da kuma kakalika yi wasu mu ba su da ɗakin kwana an kore su saboda kashe-kashe saboda faɗace-faɗacen masu zalunci sun bar gidajensu suna kwana a fili da aka ware wasu idan ruwan sama ya zo babu su da inda za su shiga wasu ba su ma da abinci wasu ba su ma da lafiya wasu ba yadda suka iya suna ji suna kallo an raba su da matansu wasu matan suna ji suna kallo an raba su da 'ya'yansu wasu matan suna ji an raba su da mazajensu wasu mazajen suna ji an raba su da matansu wasu kuwa ma sun rabu da matan da 'ya'yan da iyayen gaba ɗaya ma ba sa iya haɗuwa da su lalle a irin wannan lokaci yana da buƙatar tunaninmu ya sake waiwaye ya kalli ire-iren waɗannan mutane saboda tausayawa saboda musu sadaka a bisa 'yan na ne faƙerai, wasu kuma suna nan kwanci asibiti ba su da magani ba su kuma da kuɗin sayan magani suna nan ne tsakanin mutuwa da rayuwa tsakanin tsammani da tsoro ire-iren waɗannan lalle ne a yi tunani a kansu wajen shigarwa da farin ciki a kan zukatansu saboda shigar da farin ciki ga waɗannan kusan ya fi ka tsaya kai ta wata ibadar da kai kaɗai take iya amfanuwa ba ta iya tashi daga kanka ta samar zuwa ga wani wanda kuma da dama a wasu wurare daban-daban Allah yana son ibadar da take tashi daga daga kanka ta shigo da ɗan uwanka wajen samun taimako bisa ga misali mutumin da ya sallah kansa ya yi ba mutumin da ya azumi kansa ya yi ba mutumin da ya yi abin nan haji kansa ya yi ba amma mutumin da zai cire kuɗi ya yi sadaka ya yi ma kansa kuma ya yi ma wani mutumin da zai saya ma wani mutum wata bukata ya yi ma kansa kuma ya yi ma wani irin wannan ibadar Allah tabaraka wa ta'ala yana fifita ta akan sauran wasu ibadu a wurare daban-daban don haka mu sharaka musharaka cikin basu farin ciki da dadada musu domin hakan yana da samar da da lada a wannan duniya da kuma lahira na'am yan uwana musulmai ita sadaka tana albarkatar da dukiya ne kuma tana tsarkake dukiya ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sadaka ba za ta taba tauye ma kuɗi ta rasar da su ba sai dai ta bunƙasa maka dukiyar banda wannan kuma tana daga darajar ka a idon mutane tana sa Allah tabaraka wa ta'ala yi maka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi kuma tana sa ka tsallake siradi da sauƙi, kuma tana kare ka daga dukkan musibu a wannan rayuwa ku saurara albishir ga masu yin sadaka albishir ga waɗanda suke ciyaswa da alheri suna da albishir a wannan duniya kuma suna da albishir a lahira Allah zai ba su sakamako sama da canjin abin da suka bayar daga wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa wane ne wanda zai yi ma Allah rance rance mai kyawu sai in rubanya masa in sake rubanya masa in ƙara rubanyawa in rubanya zuwa rubanyawa mai yawa domin ni ne nake iya azurtawa in ji Allah kuma ni nake riƙe arzikin in na ga dama kuma ni nake shimfiɗa shi kuma dukkan ku da mawadatan da marasa wadatan dukkan ku gare ni za ku dawo in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma minan yan uwana a waɗannan yan kwanaki masu albarka babu shakka sanya taimakonka akan fiskar fakiri ko akan fiskar maraya ko a fiskar wanda mijinta ya mutu ya batta ko kuma a fiskar wanda yake da bukata ka sani wannan aiki ne dama na masu tsoron Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su wasu idan Allah bai musu wannan zaɓin ba da dukiyar da komai ba zai iya kashe abin da ya mallaka ba amma kuma ba zai iya yi ba saboda Allah bai zaɓe shi da wannan halin ba don haka wannan sifa ce ta bayin Allah masu tsoron Allah kuma wani abu ne mai bambanta tsakanin tsaftatattun bayin Allah da waɗanda suke ba su da tsafta waɗanda suke farin ciki idan suka bayar sama da farin cikin wanda ya karɓa ma dalla da rayuwar irin waɗannan mutane masu ba da sadaka don taimaka mu fakirai ma dalla da jin daɗin ubangiji akan irin waɗannan bayan Allah Qur'ani yana cewa ba za ku samu sakamako mai kyau ba har sai kun ciyar da irin abin da kuke so kuma dukkan abin da kuka ciyar komin karancinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ya ku musulmai sadaka wani abu ne mai nuna ɗan adam mutumin kirki ne a fili kuma mutum ne wanda ke ɗaukar nauyin wasu mutane kuma mutum ne wanda al'ummarsa take da buƙatar irinsa kuma mutum ne wanda shari'ar Allah take ƙaunarsa a lokacin da ya mawadaci yake gabatar da taimako a bisa wanda ya zama to faƙiri ba tare da gori ba ba tare da alfahari ba domin Allah ta baraka wata ta'ala ya hana alfahari kuma ya hana gori yana faɗi cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani kada ku ɓata sadakar ku ta hanyar gori ta hanyar kuma cutar da wanda kuka ba ma yana bayar da sadaka ne shi mumini domin ya tsarkake kansa a wajen Allah kuma domin Allah ya karɓi wannan sadakar kuma domin Allah tabaraka wa ta'ala ya girmar da wannan sadaka ya renar da ita har yadda za ta masa inuwa a ranar tashin alkiyama da wannan yake toshe buƙatar faƙiri da ita sadakar ne kuma Allah yake toshe masa ƙofofin musifa sa'annan da sadakar ne yake kare gumin talaka da yake shan rana ya hutar da shi shi kuma da wannan sadakar Allah zai kare guminsa ranar tashin alkiyama a zafin ranar tashin alkiyama kuma yana jin aminci a zuciyarsa wanda ya ba mu ya amintar da zuciyarsa cikin al'umma haka Allah shi kuma zai amintar da shi a gobe ranar tashin alkiyama daga azaba wannan talaka da aka ba ma yana ji a ransa cewa al'umma ba ta jefar da shi ba bai zamanto abin yarwa ba haka nan kai ma za ka ji kanka gobe a gaban Allah baka zamanto abin jefarwa ba baka zamanto abin wulaƙantaswa ba saboda shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbatar da cewa talakawa da fakirai mabukata suna da haƙƙi a cikin dukiyar waɗanda suke da dukiya ubangiji yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne wanda Allah ya wajabta wa masu shi su fitar kuma suna babu wanda ya tambaya da ma wanda ya kame kansa bai tambaya ba wannan sura ce tabbatacciya mai ratsa zukata mai ratsa zukatan waɗanda suka yi imani saboda musulunci yana kira zuwa ga wannan kuma yana ɗabi'antar da ɗan adam mumini akan ya zamanto haka ta yadda ɗan adam ɗin ba zai iya yalwatuwa da arzikin da yake wajen Allah ba ba zai iya wadatuwa da cewa ya wadatu ba zai nema ba mabukata ma haka suke da bukata don haka a taimaka musu a halarto da su a kuma bayyana musu matukar sun kasance ba ma'abota bukata ya ku bayan Allah sadaka tana da ƙofofi iri daban-daban kuma tana da hanyoyi waɗanda suka zamanto masu yawa kada ɗayan ku ya rinka suranta cewa sai ya yi sadaka da naira saboda watakila wanda bai da naira ya yi tsammanin shi ba zai yi sadaka ba ƙofofin sadaka suna da yawa mai naira ya fitar ya ciyas wanda ba shi da naira yana da abin da zai yi sadaka da shi kada ka yi tsammanin naira kaɗai da ake sawa ko za ka ciro ta a aljihunka ka sanya ta a hannun fakiri mabukaci ko ka sanya ta a hannun miskini mabukaci ko wani mabukaci ka yi tsammanin ita ce kaɗai sadaka na'am ko kaɗan sadaka tana da ƙofofi abun fahimta a sadaka a cikin musulunci ta yalwaci wannan tunanin kuma ta ba wuce wannan tunanin ka bani labarin wani mutum da ya zamanto bai iya mallakar naira ba bai iya mallakar komai ba shin kenan zai zama a rayuwarsa an haramta masa yin sadaka ko kaɗan ba a haramta masa yin sadaka ba duk da cewa bai da naira bai da wata dukiya idan ya kasance baka da naira kuma baka da abin da zaka iya bayaswa akan wasu 'yan uwanka to ka kame kanka daga barin yi musu sharri shi kadai wannan ladan sadaka za a baka manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana cewa wanda duk ya zama bai da abun da zai yi na bayar da sadaka ba zai iya taimako ba shi ba yana buƙatar taimako to kada ya zagi kowa kada ya aibanta kowa ya kame harshensa daga sharri ya kame hannayensa daga sharri ya kame bakinsa daga sharri ya kame dukkan wani abu na sharri da zai cutar da al'umma wannan shi ma sadaka ce wanda ta fito daga wajensa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada yana daga cikin muhimman ayyuka da ake aikatawa a cikin wannan kwanaki da wanda awoyi ne suka rage daren yau ko kuma wunin su tafi daga cikin abubuwan da ake sanyawa shine ka yaƙi ranka ka yaƙi ranka wajen aikata aiki nagari ka kuma yaƙe ta sai ta bar zunubi ka yaƙe ta kuma sai ta aikata aiki nagari domin ya rai ta dawo kan aiki na gari ta baro abin da take na sabo yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alheri akwai karatun alkur'ani mai girma yana daga cikin abin da ake kusantar Allah a waɗannan wuni masu albarka akwai yin sallar jam'i cikin jama'a akwai biyayya ga iyaye da kyautata masu iyaye akwai sadar da zumunci akwai kyautatawa zuwa ga fakirai akwai kuma yin sulhu a tsakanin waɗanda suka saba ba sa magana da juna akwai girmama bako akwai ciyaswa tsakani da Allah akwai gayar da marar lafiya akwai salamatu sadr ka bude kirjinka ya zamanto baka jin haushin kowa a irin waɗannan kwanakin ko da ko wani ya maka abun haushi to kar ka ji haushinsa ka zamanto ka bude ƙirjinka kamar yadda Allah ya bude kofofin rahamarsa da gafara domin wannan gafarar ta same ka daga sauran kuma sauran ayyuka waɗanda suke na ayyukan da'a ne ma Allah daga cikin abubuwan da ake ƙarawa a cikin wannan suna yin kabbarori da yin hamdala da yawan la ilaha illallah da faɗin Allahu akbar walhamdulillah la ilaha illallah a gurbin kowace irin sallah a cikin waɗannan kwanaki na goma sha ɗaya da kuma goma sha biyu da kuma kwana na goma sha uku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce domin ku girmama ni akan abin da na shiryar da ku sannan kuma ya ƙara da cewa domin ku ambaci Allah cikin kwanaki sanannu kuma waɗanda ake iya ƙirga su yana daga cikin abin da sadaka take gudana a kansa abin da manoma suke nomawa abin da suka saka a cikin gonakansu da makamantan irin waɗannan matuƙar dai sun yi shi don Allah domin ba za ka yi shuka ba tsuntsu ya zo ya ci akan bishiyar da ka dasa ko akan abin da ka shuka face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ladan sadaka kamar yadda ya zo a cikin sahihul buhari da ruwayar anas yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wani mutum musulmi ba zai dasa wata bishiya dasawa ba wani tsuntsu ya zo ya ci ko wani dan adam ya zo ya ci ko wani yayi amfana da inuwar face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ladan wato ladan sadaka hatta abin da aka sata a gonarsa wanda ya tattara ya girbe ya tara wani ya zo ya sata sai Allah ya rubuta masa ladan sadaka akan wannan wani mutum ba zai ci ba daga abin da ka shuka ba zai amfana daga abin da ka shuka ba wato sai Allah ya baka ladan sadaka kai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace ɗayan ku da zai hango alkiyama ga ta can tana zuwa yana kallon ta za ta tashi sannan akwai itacen da zai dasa kafin kiyamar ta iso to ya dasa ta domin Allah zai ba shi ladan tashin alkiyama wato zai ba shi lada kafin alkiyama ta riske shi sannan a wata ruwayar manzon Allah ya ce mutum musulmi ba zai dasa wani abu ba sannan dan adam ya zo ya ci daga wannan ko ya sha inuwar wannan ko wata dabba ta huta a gindin wannan ko kuma ta ci daga wannan ko wani tsuntsu ya zo ya ci face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ladan sadaka akan wannan kuma har zuwa ranar tashin alkiyama a wata ruwayar manzon Allah ya ce mutum ba zai dasa mutum musulmi ba zai dasa itace wato ya dasa ba kuma ya shuka ya shuka wani abin shuka sannan mutum ya ci ko dabba ta ci ko wani abu ya zo ya ci face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ladan sadaka ya ku musulmai waɗannan kwanaki ne na albarka kwanaki ne waɗanda Allah ya zuba musu albarka ku yaye makan ku duwa ta fitina ku fuskanci ubangiji tabaraka wa ta'ala kuna da damuwoyi iri daban-daban wanda ya shafi ƙasa wanda ya shafi garuruwa wanda ya shafi gidaje akwai matsaloli na iyalai akwai matsaloli na 'ya'ya akwai matsaloli na ilimi akwai na matsaloli na mulki akwai matsaloli iri daban-daban ku gaya ma Allah bukatunku Allah tabaraka wa ta'ala yana amsawa ku roƙa ma kanku alheri ya ku bayan Allah ku kula da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yanku da kuma matanku irin wannan lokaci ne ake samun wasu yara su fita su rinka saba ma Allah su rinka tarurrukan da basu dace ba tarurruka irin na saba ma Allah tarurruka irin na tsiraici tarurruka ma irin na fyaɗe wani lokaci tarurruka irin na zinace zinace tarurruka a kwana ana yin wasu abubuwa duka ƴaƴanmu ne kuma muke da su kuma in ba mu yi magana ba kuma in ba mu hana ba wallahi sai Allah ya tambayi kowanne daga daga mu akan haƙƙin abin da ya haifa ku yi addu'a ku koma ga Allah Baraka wa ta'ala ku roƙi Allah afuwarsa muna da tsammanin Allah Baraka wa ta'ala zai amsa addu'o'inmu ku yi addu'a a akan wannan mummunar cuta da ta durƙusar da duniya wanda ta taka ma addini ma burki wasu guraren ta taka ma tattalin arziki burki ta taka ma rayukan mutane burki ta shafi lafiyar mutane ta kawo tsoro a cikin zukatan mutane a roƙi Allah akan ta Allah tabaraka wa ta'ala زي yaye wa اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا البركة في السماء والأرض يا رب العالمين اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم علماءنا وولاة أمورنا واجعل الجنة مسوانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة يرحمكم الله وإياي